العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci na Seven Sisters wanda yake a birnin London Lower Street a wannan yammaci a wannan yammaci na 18 ga watan Ramadan 1446 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan march a shekara ta 2025 mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka wannan shine majalisi na goma sha takwas a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin suratul an'am all praise and thanks are to Allah subhanahu wa ta'ala and uh, I testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. We are here in Seven Sisters Mosque uh, of London, United Kingdom. Today is in case of Ramadan 1446 after the hijrah of the Holy Prophet sallallahu alayhi which equivalent with 18 of March 2025. We are still in uh, Surah Al-An'am and uh, this uh, is uh, 18th sitting. Inshallah, future usual in this case, after the clarification of the verses in Hausa language, there is a summary in English language. So I think uh, yesterday, Madam Kamilu, we stopped uh, at uh, uh, number one, one fifteen. One thing we stop. So we'll start from وانتم بأكثر من في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون نعم الله سبحانه وتعالى يكتشوا cikin wannan aya ne البركة الله سبحانه وتعالى ta'ala وإن cewa أكثر من في الأرض idan ka da yawa daga cikin waɗanda suke ƙasa waɗanda suke cikin duniya yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala iya tabi'una illa zan ba abin da kake bi sai kawai kirdadu. sai kawai sai da to kawai inu illa kawso kawai suna kirdadu ne ba su da tabbas akan abin da su a cikin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana umartan mu da mu yi ƙoƙari wajen mu ga cewa mun buga gaskiya kada mu damu da waɗanda suke bin ƙarya yawan waɗanda suke bin ƙarya ka san wasu da yawa idan suna so su auna gaskiya abu kawai sai a ce ai wane da wane da wane da wane masu na ciki wanda kuma wannan baya cikin ma'aunai waɗanda za a iya ah, gane gaskiya da su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani wa qalilun min ibadiyash shakur yan kaɗan ne waɗanda suke gode mu wannan sai ya nuna mutanen banza a duniya su ne suka fi yawa fiye da mutanen kirki an ce sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga wani mutum yana ta yin addu'a yana cewa Allahumma ja'alni min ibadikal qalil Allahumma ja'alni min ibadika al-qalil ya Allah ka sanya ni daga cikin bayan ka ɗan kaɗan sai sai dina Umar radiyallahu anhu yake ta mamakin wannan addu'a har sai da ya tambayi mutumin sai mutumin ya karanta masa wannan ayar wa qalilun min ibadi shakur yan kaɗan ne a cikin bayina waɗanda suke gode mu yan kaɗan ne a cikin bayina waɗanda suke gogewa saboda haka wannan sai yake nuna cewa lallai a wannan yana daga cikin abin da yake nuna waɗanda suke imani ba su da yawa waɗanda suke kan gaskiya ba su da yawa a soci su goma a aksarun nasi walau da bi mu'mini wa ma aksarun nasi walau da bi mu'mini wannan shi ma sai yake nuna cewa lallai mutanen da suke bin gaskiya ko suke son gaskiya ɗan kaɗan ne hmm. saboda haka kada ka yi tunanin wai za ka auna gaskiya ko daidai da yawan mutane da suke bayan wani abu Allah subhanahu wataala ya nuna mana tintintini yawancin mutane ba sa bin gaskiya yana cewa wala qad dalla qablahum aktharul awwalin mafiya yawan waɗanda suka zo gabaninsu tun na farko farko ba su yi ba ba ba su su kansu ba kan gaskiya kyau Sau saboda haka shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a nan gurin ce wa in tuqi akthara man fil idan ka yawa daga cikin waɗanda suke bayan ƙasa yudillu loka an la za su batar da kai daga hanyar Allah in yadda yattabi'una illa zan. ba abin da suke bi kawai sai dai zato wa inhum illa rasul kawai suna yin kirdado ne amma ba wai suna yin wani abu bane wanda yake da ilimi saboda haka wannan yana nuna mana cewa lallai mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya gano gaskiya ta hanyar hujjoji ba wai ta hanyar yawan mutane ba alhaƙu tu'rafu bil kai la kam ana gane gaskiya ne ta hanyar yanayin da ba wa yawan mutane ba yanzu a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an nuno min al'ummomin da suka gabata sai na ga wani annabin mutum ɗaya ne ya bi shi wani annabin na ga mutum biyu ne suka bi shi wani annabin na ga mutum uku ne wani annabin na ga mutum biyu har sai da na ga wasu mutane da yawa sai aka ce wa musa yi hmm. kaga annabi ya zo yi da a wata har ya gama mutum ɗaya ne ya bi kaga wannan ba za a auna a ce abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne annabi ya zo yi da a wata har ya kammala mutum biyu ne suka ba annabi hmm. kaga wannan shi ma ba ma'auni ba ne wanda zai sa a gane cewa wannan abun da suke kai ba gaskiya ba Da haka a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani ne cewa in dai ka bi mafiya yawancin waɗanda suke bayan ƙasa to za su kautar da kai daga hanyar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya kuma yana da kyau kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya nemi gaskiya ta hanyar hujja وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون Allah subhanahu wa ta'ala says in this verse to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the entire community of Islam, and if you obey most of those on, on the earth, they will mislead you far away from Allah's path. Mm-hmm. They follow nothing but conjecture and they do nothing but lie. Mm. So you can't you can't recognize the truth by the number of the people. You can recognize the truth, the right sense by the proofs, either from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam or from الله سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله الله ما لو فتن سنتي شيني يسان wanda zai bata daga hanyarsa ko alam bin motsi shi kuma ya san waɗanda za su shi saboda haka ilimin gaiba na Allah subhanahu wa ta'ala tuntunti ya san waɗanda za su shirya waɗanda za su tafi akan hanyar daidai Allah maɗaukakin sarki ya san waɗanda kuma za su karkaci Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin a Allah subhanahu ala yana cewa a cikin suratun najm a ah, lahi ma fi samawati wa ma fi mm. arko da yanzu ziyar ladina a tsawon bima mm. wa yanzu ziyar ladina ahsanu bil husna har zuwa inda yake cewa هو الذي أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم fala tuzakku anfusakum ko a'lamu biman ittaqa ba sai kun tsarkake kanku ba Allah shine ya san wanda zai tsora Allah a takaice yana da kyau mu sani cewa a mutum yana samun shirya ne idan Allah ya so ya shirya mutum yana fata idan allah maɗaukakin sarki bai rubuta masa shirya ba wa makana ne nafsin an tu'mina illa bi na. babu wata rai wacce za ta iya yin imani sai da izinin allah wa yaj'alu wa wulisa na alladhina la ya'qilun Allah maɗaukakin sarki yana ta dauɗa a kan waɗanda ba su hankalta ba saboda haka ko waɗanda Allah ya rubuta masa rashin shari'a da haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi lokacin da Allah ya halitta sai wata danka sai ce waɗannan 'yan wuta ne ba ruwa ya ƙara wata danka ya ce waɗannan kuma 'yan aljanna ne to yana shigar da wanda ya so cikin wuta da adalcinsa yana kuma shigar da wanda ya so cikin aljanna da falalarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya yake cewa babu wani mutum wanda aikinsa zai iya shigar da shi cikin aljanna aka tambaya annabi sallallahu alaihi aka ce har kai ya ce har shi sai dai idan allah maɗaukakin sarki ne ya lallaɓe shi da rahamansa allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na kai. Amin. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم الله سبحانه وتعالى says You are Lord He said to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam You are Lord it is he who knows best who strays on his way, and he knows best rightly guided. No. Allah subhanahu wa ta'ala is the only one knows فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين أنا أعطوك شركتي سمودا ينونا من كرمان سا تدرج سا تدرجسا سا الله سبحانه وتعالى shi yasa yake yawan kawo آيوين waɗanda suke nuna cewa shirya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da aka duk wanda yake neman shirya kawai a wajen Allah yi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya da mu ya mai cikin zukata Allah ka tabbatar da mu akan addinin ka ka kuma kashe mu muna musu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga wani hukunci na dama. ne magana a kan yanka da kuma yin bismillah da ambatan sunan Allah idan za a yanka yace fakulu mimma ne a nan. ku ci duk abin da aka ambaci sunan Allah a kai in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai har kun yi imani da Allah a ah, balamai. sun tattauna game da me ake nufi da ambata sunan Allah a nan wurin shin ana nufin a yanka abu don Allah ba gunki aka yankawa ba ko kuma ana nufin abin da aka kira sunan Allah lokacin da za a yanka za mu ji ƙarin bayani a ayoyin da za su zo nan gaba insha Allah saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faqulu mimma zukira smullahi alayhi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kai in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai har kun yi imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم Allah Subhanahu wa Taala سبحانه to the Holy Prophet Sallallahu الله عليه وسلم and the entire Ummah of Islam so eat of that on which Allah's name has been mentioned if you are believers in this ayat if you are believers in this Quran no. وما لكم ألا تعقلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين الله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه wai me sa ku ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali Allah ya riga ya muku bayanin abin da ya haramta tunda ya faɗa abubuwan da ya haramta Allah ya faɗa a gurare da yawa daga cikin guraren kazan kazo suratul ma'ida a farko farkon ta aya ta uku Allah ya ce hurrimat alaikum almaitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah ya haramta muku matacce abin da yake mushe Allah ya halatta muku jini Allah ya haramta muku jini Allah ya haramta muku cin naman alaji sannan ya halatta ya haramta muku abinda aka kira sunan wani Allah da za a yanka Sana'a a suratul an'am Allah subhanahu wataala yana cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yas'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bihi so wannan dukkan su yana daga cikin abubuwan da idan muka kalla za mu gani cewa an togace su saboda haka wannan yana nuna mana cewa a duk wani abu wanda Allah da manzansa ba su haramta ba in dai abu amaloni ne na yau da kullum to waɗannan abubuwan suna nan a halar, hmm. wannan ita ce ka'idar al'usul fil ashiya al-ibaha hmm. al'asulu fil ashiya al'ibaha hmm. ina fatan mun gani al'asulu fil ashiya'i al'ibaha al'asulu fil ashiya al'ibaha don haka duk abin da baka san wani dalili da ya haramta ba in dai a babu mu'amala ne da ayyuka na yau da kullum to wannan abin halal hmm. ina fatan mun gani kamar yadda duk abin da kasan wani dalili wanda ya haramta shi to wannan abun ya zama haramu a babin ibada kuma duk abin da ba ka san wani dalili da ya umarni da shi ba to haramun ne ka aikata ina fahimci mun gani Allah ya bamu da cewa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad fassala kum ma harrama alaykum illa ma kuntum ilayhi sai abin da larura ta kai ku zuwa gare shi mana akwai abubuwan da larura za ta iya kai ku zuwa gare shi abin da ake nufi da wannan shine akwai abubuwan da suke haramun ne amma larura tana iya sawa ta halatta ina fatan mun gani akwai abubuwan da suke haramun ne amma larura tana iya sawa ta halatta kamar yanzu misali cin mushi haram ma in mutum ya rasa abincin da zai ci ya halatta ya ci mushi shan giya haramun ne haramun ne shan giya amma ya halatta mutumin da lauma ko wani abu ya makale masa makoshi ya rasa ruwa a kusa idan akwai kwalbar giya a kusa zai iya ɗauka ya ɗaukura wannan ya halatta ina fata mun gani saboda haka idan aka samu larura to wasu abubuwan da allah subhanahu wa ya haramta suna iya zama halal shine ƙa'idar al-abdurat tubihul mahzura allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم akwai da yawa waɗanda suke ɓatarwa kawai da son zuciyarsu ba tare da ilimi ba ba tare da ilimi ba kawai za su ɓatar inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin ubangijinka shine ya fi sanin waɗanda suke mu'tadin ana waɗanda suke a ku wuce gona da iri waɗanda suke 'yan ta'adda hmm. Allah maɗaukakin sarki ya sarki waɗanda suke wuce gona da iri Allah subhanahu wata hana ya san su don haka a taƙaice wannan ayar tana nuna mana cewa duk abin da yake haramun ne Allah ya yi bayaninsa ko dai a cikin alƙur'ani ko a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha farada fara'ila fala tubayyuha Allah ya farlanta farillai kada ku tuzarta su ku hadda hududan fala tantahikuha Allah ya sanya wasu iyakoki saboda kada ku keta su sai yake cewa wata kata an ashiya rahmatan bikum min ghairi nisyani fala tabhasu anha wata kata an ashiya min gairi nitiyanin fala tabhatu anha ya yi shiru akan wasu abubuwan ba tare da ya manta ba ba don ya manta ba kada ku yi bincike a kansu Allah ya bamu da da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayan Allah masu biyayya da shi وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يعترفون Allah yake cewa wannan zahirar iske wa balkina ku bar abin da ya bayyana na daga zunubi wa balkina hu da kuma abin da yake na koyi zunubin da za ka bayyana to ka nisance shi zunubin da za ka yi a ɓoye shi ma ka nisance shi saboda dukkan su kafin Allah ne wasu kuma malaman suka ce wazan zahirar ismi mana mutum ya nisanci yin zina ta fili wa ba inahu ko mutum ya nisanci yin zina ta ɓoye kamar mata aure ta raƙi kwarto kuma ya zamanto shi namiji ya riƙe kwartuwa. mata aure hmm. ina fatan mun gane hmm. ko ma dai menene a zahiri yana nufin zunubi hmm. shi ne ce inna lazina yaksibuna isma sai yuzawna bima kanu yaqtarifun waɗanda suke aikata zunubai sai yuzawna bima kanu yaqtarifun Allah zai musu sakayya da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka kowa a ranar alkiyama to zai samu a zai samu zai zama cewa ya samu sakamako ne gwargwadon abin da ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala baya yin zalunci yin zalunci saboda haka abin da mutum ya aikata to Allah subhanahu wa ta'ala zai zo masa da shi gwargwadon yadda yake da za a mai faɗa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da kwatankwacin kwayar zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima idan ma aikin alkhairi ne mutum yayi Allah subhanahu wa ta'ala zai ninninka wannan aikin na alkhairi kuma ya ba da lada mai yawa saboda waɗanda suke aikata sabo za su samu sakamakon sabonsu kamar yadda waɗanda kuma suke aikata ayyukan alkhairi su ma Allah subhanahu wa ta'ala zai musu sakayya wajen aikinsu Allah ya ce wala ta ta'kulu ولا تعقلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن, أطعتموهم إنكم لمشركون الله يستشعر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه kada أتشي أبن دبا da ba a ambaci kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba wa inna hu lafi wannan fasikanci ne cin in an ce fisk ana nufin alkhuruj an istara duk abin da yake saban Allah ne to ana kiran shi fit kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsun fawasidun abubuwa guda biyar fasikai ne ya halatta a kashe su a halin da ake zaman gida da kuma halin da ya zamanto cewa ana aikin hajji ko kuma umara Kana hmm. an kira ɓera da foisika hmm. an ce da ɓera foisika ba don wani abu ba illa saboda tana abin da ya saba ka'ida hmm. a taƙaice idan mun yi nazari za mu ga cewa a za mu gani za kuma mu fahimta cewa Allah a nan yana magana a kan kar a ci abin da ba a mace sunan Allah ba. Shin wannan yana nufin cewa in za in aka yankan da ba a ambaci sunan Allah ba kar a ci ko me maganganun malamai a kai? Malamai sun tattauna game da mutumin da ya yanka abu bai ambaci sunan Allah ba. mazaba ta farko shine kwata-kwata ba za a ci ba mana yanzu idan aka idan ya zamanto cewa mutum ya yanka ya murɗa kanta ko ya yanka amma bai ambaci sunan Allah ba ko da gangan ko da mantuwa ba za a ci ba saboda Allah wata ala ya ce kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba kuma ya ce wa na hula fisbon tabbas wannan fasikanci ne sai suka ce wannan yana nuna cewa haramun ne cin yankan da ba ambaci sunan Allah ba ko da da mantuwa haka bai sai magana ta biyu shine idan mantuwa aka yi ba a ambaci sunan Allah ba sai bayan an yanka sai aka tuna ba a ambaci sunan Allah ba to wannan ya halarta a ci wannan ya halarta a ci ina fatan mun gane a shi kuma wannan akwai dalilai na shari'a da yawa da suke tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala aya ta ƙarshe a suratul baqara Allah yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu idan muka yi mantuwa muka aikata kuskure da mantuwa ko kuma muka aikata abin da ba daidai ba amma bisa kuskure to kaga wannan yana wannan yana daga cikin su magana ta uku shine ko da mantuwa ne ko da gangan mutum ya bari ya mutu sunan Allah ba to ya halatta a ci wannan abu hmm. ina fatan mun gane daga cikin dalilansu suka ce akwai hadisin da aka rawaito daga nana ishar cewa wasu mutane sun ba a annabi sallallahu labarin cewa da suke yanka ba ambaci sunan Allah ba shi idan an kawo musu za su iya ci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ambaci sunan Allah sai ku ci ku ambaci sunan Allah sai ku ci ina fatan mun gane aka ce to me za ku ce da wannan aya ta wala ta akulu min malamin kansumullahi alai kada an bai kada a ci abin da ba su sunan Allah ba aka ce suka ce abin da aya take nufi ne in aka yanka ba dan Allah ba mana wani lokacin mutum zai yi wa gunkinsa yanka to wannan kaulan wahidan ba za a ci ba Allah ya ba mu da cewa shi ne cewa inna hula fiska mm. wannan fasikanci ne sai cewa inna shayafina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa inna shayafina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum mm. a shedanu suna yin wahayi zuwa ga suna yin waswaki zuwa ga mutanensu daga cikin aljanu da kuma mutane ne yujadilukum domin su jayayya da amma wa in atumuhum innakum lamushrikun in har kuka yi biyayya gare su kuma ku zo mushrikai a takaice mustahabbi ne an batar sunan Allah idan za a yi yanka amma gaskiyar lamari barinsa daga ganganci yana daga cikin matsaloli saboda mutum bai girma Allah yadda ya kamata ba domin ana ambata sunan ne domin ya zamanto cewa an ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki an kuma girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Read this verse again from Wama Lakum. Wama da وما لكم ألا تعقلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا إلا ما اضطرتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تعبدوا من you except under compulsion of necessity. And surely many do lead astray by their own desires through lack of knowledge. Certainly, you are Lord, not spent the transgressor. Allah subhanahu wa ta'ala says, leave sin, leave any kind of sin, open and secret. Verily, those who commit sin will get due recompense for what which they used to commit. Allah subhanahu wa ta'ala says, "It's not of that on which Allah's name has not been pronounced. For surely it is disobedience, and certainly the shaitan to inspire their friends to dispute with you. And if you obey them, then you will indeed be faulty. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يتشعى ومن كان ميتا فأحيينا yanzu wanda muka wanda ya zamanto cewa matacce ne fa aka yi sai muka raya shi wadda alna na nuran yan shi bihi finna muka sanya masa wani haske wanda yake tafiya a cikin mutane da wannan hasken kamar masarufin zulumat da bi jimin ha shi zai yi daidai da wanda yake cikin dubbai kuma ba zai fita ba ciki a nan gurin Allah subhanahu yana comparing ne Allah yana comparing ne tsakanin waɗanda suke kafirai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su ya zama da su musulmai da kuma waɗanda suke kafirai kuma suna nan a cikin kafirci irin waɗannan ayoyin suna da yawa a cikin alkur'ani Allah yake cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suke da ilimi za su daidai da wanda ba su da ilimi kul hal yastawi al a'ma wal basir makaho da kuma mai gani za su taɓa yin daidai ba su taɓa yin daidai ba ina fatan mun gane saboda haka wanda Allah ya shirye da shi ba zai taɓa daidai da wanda Allah ya shirye da shi wanda yake cikin hasken musulunci ba zai taɓa yin daidai da wanda yake duhun kafirci hankalinsu ma ba zai taɓa zama ɗaya ba yanayinsu ma ba zai taɓa zama ɗaya ba saboda haka shine Allah ya ce cewa ka ka zubi ne mai kafiri da makamu kanu malon kamar yadda ka gani haka aka tsawata wa kafirai abinda suke aikatawa suna aikata ba daidai ba amma kuma suna ganin cewa kamar akan daidai suke alhalin kuma ba kan daidai suke ba ina fatan mun gani mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa آه، وكذلك جعلناهم كرة نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مسلميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون الآية يكتب وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها kamar yadda muka sanya maka ya zamanto cewa akwai manya-manya na mujirmai a alƙaryar da kake zaune ya rasulallah ya muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ma kowanne annabi muka sanya masa manya-manyan mujirmai waɗanda suke kawo mai cika a shi mana suna ce ta allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manya-manyan mujirmai waɗanda suke kawo cikas a cikin da'awa a zamanin annabi sallallahu akwai irin su Abu jihar akwai irin su Umayya bin Khalaf akwai irin su Utba da sauransu saboda haka Allah ya cewa da annabi sallallahu kamar yadda ka gani to haka annabawan da suka zo bayan ka su haka muka sanya musu manya-manyan mujirmai a alƙaryar da suke zama liyan kuru fiha da zun su yi makirci wa ma kurona kuru na illa bi an kusim amma duk makircin da za su ƙarshe kansu zai koma wa ma yi shuruhun ba su sani saboda aka taɓaice yana daga cikin sunna Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukacin tsinki ya kawo maka waɗanda za su zama maka a kan dagarki, a da'awa ko a yanayin al'amura na yau da kullum muna roƙon Allah ya ba mu dacewa Allah kuma ya sanya mu daga cikin bayan Allah na gari I think uh, we can stop here Allah ta'ala uh, tomorrow Allah ta'ala we can proceed بإذن الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala says in the last are and those we have set up in every town great one of it is weak of, of, of it is wicked people to flood therein, but they flood not except against themselves, and they perceive it not. No. Allah ya ba mu dace Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari insha Allah we have some minutes so we will leave this minute if there is any question either in Hausa or in English Now, bismillah haka wata Allah cikin karatu inda kake bayani game da batun ababen da ubangiji ya haramta mana game da batun da kake daidai kamar yadda kai bayani in wani wani abu ne ya kama makogoronsa yana nemo ruwa ya sha ba abin sha wurin giya na ake zai iya sha Allah ya halatta mu ya sha kamin a kafin to ina laifin wanda yake tare da wani cuta aka ba shi magani aka ci da shi in ba da giya ya hada wannan maganin da giya ba zai samu wannan Eh, ba zai samu wannan cutar ba ina wannan kuwa ah, malam yana tambaya akan cewa mun yi magana cewa in mutum wani abu ya makale mai a makogoro yayyayyayi ya rasa yadda zai iya yi ya samu ruwa ya samu mutu akwai wata kwalbar giya zai iya kwarba don abin ya wuce hmm. ita to shin wannan yana daidai da cewa mutum yana wata cuta a ce mai ga wani magani amma sai an shi da giya sannan za a warke shi ya halatta ya amfani da shi ko bai halatta ba a taƙaice a halatta ba saboda nan sanin ya ce allah ne sanya magani ko a cikin abin da ya halatta mu saboda haka wannan yana nuna mana cewa insha allah dole za a samu wani maganin daban

misali idan muka haka wannan da fatan Allah ma da sarki al-yawma uhilla da at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba illa lakum misali cewa hali misali idan sun yanka za a ci musamman mutanen da ke rayuwa a irin waɗannan kasashen za su yi wani wuri fitar da naman galibi yanka a hali misali ɗin ne yaya lamarin yake na san mutane za su zama su kare da yaji ne a kan Allah yana tambaya game da me hukuncin yankan ahalin kitab musamman dan muna london ne so dole za a ci irin yankan su mai hukuncin wannan inda kiristoci ne suna da littafi ya halatta a ci ya halatta a ci saboda ya baka sani ba sun ambata ba su ambata ba kuma har waɗanda ma ba su ambata ɗin ba ai abin da muka ranjayar sun yi magana cewa mafi jayar magana shine yin bismillah yayin yanka mustahabi sha Allah ya ba mu ya ci amin wala tambaya ranar biyu shi shine ina ji ya cikin karatu da mun kai yau eh, Mu ne ba a yi mu Allah ya masa suwa Allah ji ban shi to sai ya bar dukiya man gidaje ne da kuna da yan wayan mata amma matan suna da yawa shi haka sai muka ajiye muka kamar in za mu yadda Allah ya ajiye rabon gado kamar matan za su shige mu junan tsorin rabon gado sai mu muka yi tunanin cewa saboda a zamna lafiya mu mazan sai muka yi hankuri muka ce da mu da matan duka Allah misali mu duka mu doki daidai saboda kowa ya samu ɗancin abin da yake so na kansa ba tare da an hada shi da 'yan uwarsa mace ba yin hakan mun yi laifi ko ko ina tambaya cewa baban su ya maki ya bar su maza da mata to zai suka ga in aka raba gadon yadda Allah ya ce a raba to ƙarshe zai zama matan ba a samu da yawa ba haka ne ko sai suka ce kawai a raba yake, wannan kuskure ne saboda ai shi Allah shi ya raba gada kuma da ya raba yake tilka hududullah waɗannan iyakokin Allah ne duk wanda ya ba Allah kan wannan zai shiga da shi aljanna waɗanda kuma wanda kuma ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma ya saba wa Allah to Allah zai shiga da shi wuta so kuskure ne abin da kuka yi gara ku raba yadda Allah ya ce daga baya wanda ya ga baya bukatar rabon shi sai ya ba wata daga ciki ko ya ba su duka amma dai tun farko ku ce a daidaita wannan kuskure ne Allah ya ba mu da shawari na akwai da wani tambaya any question either in English or in Hausa akwai tambaya ka daga hannu ne akwai tambaya ko a da Hausa ko da wani ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu Allah ya amsa mana waɗannan damuwoyi da muke ciki da kuma kuncin rayuwa da ake ciki da tsadar kayan masarufi da ake ciki suna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗauki a kai Allah kuma ya amsa mana wannan azumi nan ana tsananin sanyi Najeriya kuma ana zafi sun Allah ya ba da lada Allah kuma ya amsa wa ma da ya fi ko ta wanda na fi ta wallai ko ba ya kula na fi ko kina wasu ne kan ma kika shara ma a bai in na ka taɓa bi wala ya ku ba wale in na wala ya zulu man wale wala ya man hade ka ba ka na wata hade ka na ya na fi tuni a haskana ko fi la a haskana wa kina a zama na.